salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم وانا حديثي كمان لما بنشي الحديث يدل على الوضوء على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وليس وليس الأمر كذلك عندما أكل الإنسان لحم الغنم sai ce wa an jabir ibn samura ta an karbo daga jabir ibn samura radiyallahu ta'ala an wanda suke masa alkunya da abu abdullahi ko abu khalid samuratu ko jabir ibn samura ibn junada aswa'i haka suke abin nan dinsa wato shi jabir dan kyar uwar sa'adu bin abi waqqas akwai kanwashi sa'adu bin abi waqas to ita ta haifi jabir ibn samura kaga sa'adu bin abi waqas ahadu asharatul mubashirin bil janna to shine ya ruwaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atawadda'u min humil ghanam zan yi alwala daga cin naman eh, dabbobi kananan dabbobi su ne alghanam kananan dabbobi da eh, tunkiya rago akuya bunsuru su ne ake cewa ghanam wato kananan dabbobi kenan ƙala sai manzan Allah ya ce da shi in shi ita in ka ga dama in kana so ka sake alwala za ka iya ka sake alwala din amma ba dole ba kaga adafa alwudu ila mashi'ati ar-rajul cewa in sha'a ya tawadda wa in sha'a lam ya tawadda ko la ya tawadda kaga ya dingina zuwa ga mashi'a kala sai kuma tambaya ta biyu atawadda min humil ibil kala na'am zan yi alwala idan na ci naman raƙumi kala na'am ya ce i eh. ka sake kaga nan bai jingina shi zuwa ga mashiya ba sai ba shi amsa na'am kawai kai tsaye lalle zai sake alwala a wata ruwaya ta zo cewa wadda min luhumi al'ibul wala ta tawadda'u min luhumi ghanam a hadisin bara'u bin azim. radiyallahu ta'ala an ya ruwaito shi kamar yadda ah, abu dawuda da waninsa suka fitar da hadisin ga nan a wannan ruwaya ta jabir bin samura hadisin muslim ne radiyallahu abin na rahimahullahu ta'ala so wannan yana nuna kenan wujub alwudu min akli lahamil abel duk ne da suka zo suke nuna rashin hakan rashin wajibcin cewa istihbabi ne hadisai ne wanda ba su tabbata ba akwai hadisan da babu asali don akwai hadisin da ma suka jingina wa umar ibn khattab da kuma abbas ibn abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka yasa aka kawo an yi alwala an yi sallah sai aka kawo naman raƙumi sai aka ci sai annabi ya ji wari kamar wani ya yi hutu amma kuma sai ya zama wai don kada a kunyata wanda ya yi tusan sai annabi ya ce kowa ya tashi alwala za ka tashi aka yi alwala wa hadha hadithun la asla lahu za ga ana kawo shi ga wanda suke ganin cewa wai wai alwala alwala daga namun raƙumi ba wai haka malikiya ma suka tafi kuma malikiya suna kafa ja da wannan ruwayar wa huwa hadithun la asla lahu min kutubi sunna a gani shine suke ce masa la asla lahu ai la isnada lahu sai dai ka ga an faɗi maganar amma babu isnadi in aka ce la asla li hadith bi ma'ana laisa lahu isnadun ma'ruf a gani to saboda haka hadisi ne wanda bai inganta ba ko kadan da haka hadisi abin da ya tabbata shine ya inganta cewa in mutum ya ci nama raƙumi cin nama mujarrad akal lahamil ibil minhu al-wudu mujarrad akal laham min ghairi hadathin yahduthu laka إذا أكلت اللحم لحم الإبل فهذا يدل على أن وضوءك منتقد عليك أن تتوضأ وتجدد الوضوء لذلك جاء الحديث من باب من باب آه، نعم من باب نواقض الوضوء ولذا أتى بحديث هنا وحتى إمام الشافعي هو يقول علق حكم يعني تجد آه، حكم الوضوء وجوب الوضوء liman akala lahmal ibil allaka al-hukma ala wujub ya aw ala eh, sihhati al-hadith fa qala in sahha al-hadith fa ana aqulu bihi in sahha al-hadith fa ana aqulu li'annahu lam yasihha indahu ba'd lamma yatakallam an an anil hukum وكتب في أمه أمي أمي هناك كتاب الأم له كتاب الأم littafi yake da shi sunansa um al'ummu shi a littafinsa ne ya rubuta shi imamu shafi'i fiƙihu ne littafin amma yana kawo hadisai da abubuwa da sauransu a ciki kitabul um faƙala in sahha hadha al hadith li'annahu ata bil hadith walakin lam yatabayyan lahu lam yatarajja indahu sihhat al hadith ولذا hadis. In saha fa'ana a إن صح فأنا أقول به إذا فالحديث صحيح أيوة شكينا khalas Hmm, fal hadisu sahih kaga hadisin ya inganta saboda kaga kenan hadis eh, hukuncin ya tabbata kenan cewa dole in ka ci naman raƙumi ka sake alwala mujarrad cin naman raƙumin kawai wancan ruwaya da suke kawo la asla laha la asla li tilka riwayat allati tadullu ala adami wujub alwudu min akli lahmil ibil saboda haka wannan hadisi ya tabbata sannan akwai wasu ruwayoyi da suke kawowa cewa um, jamahirul ulama wa khulafa'ul arba'a abubakar wa umar wa uthman wa ali kulluhum ذهبوا إلى عدم انتقاد الوضوء من أكل لحم الإبل suna kawo wannan maganar in ka koma cikin irin alfikihu ala alfikihu ala mazahib arbaa da sauran abin suna kawo nan maganar cewa hatta cikin wasu littafai ma na malamai mashaba suna kawo wannan kissar cewa jumhurul ulama au jamahirul ulama ma'ana an kace jumhurul ulama kaman 70 fil mi'a ربما يقول بعضهم 60 في المئة يعني 60 في المئة أو 70 في المئة أو 80 في المئة من العلماء ذهبوا إلى كلام يقال جمهور au jamahir yawancin su kenan so lam yakun muttafaq alai don ba a cewa masa muttafaq alai sai da ce qalal jumhur falaisa falaisa shardan ala kauni ala kauni man zahaba ila qawlin annahum jumhur laysa laysa hadha laysa laysa yadullu hadha ala ala anna anna ma dhahabu ilayhi huwa sahih لأن تارة أو بعض الأحيان تجد aliman au talatu ulama au talatu ulama au arba yadhhabuna ila kaulin mukhalifun li lima zahaba ilayhi jumhur wa kalamuhum huwa ma alaihi dalil wa huwa al min kaulin jumhur don jumhur don sun ce kaza baya nuna cewa shikenan ya inganta kenan saboda jumhur sun fada an gane ko to wannan maganar da ake faɗa lam yasiha indahum bai inganta ba imamu shaukani cikin nailul autar ya yi fata-fata da wannan magana haka cikin sairul jarrar yana da littafi sairul jarrar hmm. cikin juzi uku kibar ya yi fata-fata da wannan maganar haka malam albani ya yi raga-raga da ita da ita haka wannan maganar ba ta da asali cewa wai wai arba'a sun tafi akan akan cewa eh, shin mara kuma baya da alwala wannan babu wani dalili akan haka wannan magana kawai an hikayanto ne bila isnadin to kaifa na kaifa yani na hatajju bi kalam biduni isnadin wa nahnu ummatul isnad gani za a ta ahadun lana bi hadithin biduni isnadin la nahtajju bi eh biduni isnad eh haka suke cewa jama'irul ulama sun zahabu ila annahu la yanqudu wudu min akli lahm al-ibli wa kadhalika al-khulafa al-arba'a wa hadha al-kalam la yasihu abadan la yasihu abadan na'am saboda haka uh, akwai wasu hadisai ma da suke kawowa suna kawo su hadisai wai hadisin ya soke wannan hadisi na hadisin muslim akwai wani hadisi suke kawa cewa eh, tarkul wudu mimma masatin nar ba alwala saboda an ce abin da wuta ta taba wannan fi walil amri cewa tarkul wudu annan nabi sallama taraka a mimma massatin nar haza hadithun sahih taraka a mimma masatin nar amma wannan hadisin la yasluhu li an yakuna nasikhan li hadithi muslim hadisi samura ta bini jabir bin samura da kuma hadisin bara'u bin azib na cewa tawadda'u min luhumil ibili wala ta tawadda'u min luhumil ghanam don in ka ɗauki wannan hadisin ala zahirihi huwa am domin cewa ya tarkul wudu'i mimma masatin nar mimma masatin nar wannan ya nuna kenan la ya khusu allaham fakat wa min al-luhum la yakhusu lahm al-ibil ya ummu kullal luhum in tunda kowane nama ba sai an gasa ba ba sai an soya ba ba sai an shi ne cewa annabi yana barin alwala baya yin alwala saboda ya ci abin da wuta ta gasa shi an gane saboda wuta ta gasa shi shine tarko zo mai ma masa na wato barin alwala daga abin da wuta ta taba shine kenan wai ko da ya alwala sai ya ci abin da wuta ta taba ba zai yi alwala ba shine akhiru amraini minan nabi sallallahu huwa tarkul wudu mimma masatina amma wannan hadisin la yasluhu an yakuna nasihan ba zai zama nasikh ba wannan hadisin saboda an ka dauko ma hatta tuwo ma da komai ai sai dan komai ma zaka ci mafi yawa in dai ba irin yayin tace ne ko irin dankali ko rogo alkanci ci su danye eh? duk sai an dafa ko an gasa sannan a ciko ko ba haka ba ne saboda haka wannan layi sulhu an yakuna a kan abin nan don ka ce in ka ce haka sai zanto kowanne ma to wannan hadisin shine ba zai zama nasu ba saboda haka hadisin jabir wato ba abin nan ba ne ba ba na ba a soke shi ba ban so ne ba akan wannan hadisi shi yasa imamun nawawi ma yayi wannan faɗa maganar ce da'awan naskhu huna batilun bai inganta ba a sharhin muslim a karkashin hadisin wannan hadisin a sharhin muslim a minhaj sai sharhin muslim na nawawi ya yi raddi da wannan maganar gaba daya kuma ya kawo dalilai kwarara a ciki wannan ke nuna haka sai ce mazhabin mu ta shafi'iya don kasan nawawi shafi'i ne to amma shi yana tafiya ne kan dalili da kan samu matsala an ba da fatawansa saɓani ala khilafi ma sabata bihi sunna ma sabata bihi sunna fa huwa yaruddu hadhihi fatwa idza khalafa sunna huwa yahtaju bi sunnati ala fatwa kullu fatwa allati khalafa khalafat as-sunna wannan ta taba wa sunna wannan yana daga ciki na'am sai ce wa an abi hurairah ta go alhikimatu ta'abbudi la na arifu alhikima ma huwa alhikima domin duk wasu malamai suna kokari su ce ga hikima a ce ai saboda tana haila don raƙumi tana haila eh, macen raƙumi kenan wai tana yin haila to muka ce mace saboda haila ne to namiji yana yin haila ne namijin raƙumi kuma cewa aka ibul ai gaba ɗaya ne da macen ko namijin aka yanka aka ci duka ɗaya don haka in aka ce illar shine haila to da admin sai a ce illar ya kamata hannun ya takaita akan raƙuma mace ko wasu kuma suka ce a li'anna tabi'atal ibl li'anna tabi'atal ibl ka tabi'ati shayatin rubbama kila khuliqat min min tabi'ati ash-shayatin cewa raquma amma hadha laysa bi dalil wa laysa bi illa allati hurrimat aw aw aw ja'alat lahma al-ibl yantaqidu minhu al-wudu ba shine illa ba saboda haka wayannan duk fahimta ce ta wasu malamai fa ba wai hadisi ne zo ya faɗa cewa wannan shine illar da ta sa a sake alwala daga naman rakumi ba shi yasa malamai da suka zo ufemin ma na ya yi magana a kai da ya zo magana kan hadisin bayan ya gama kawo irin wanda suke kawo na illolin ya ce wal haq was sawab shine kawai haza na kulu wallahu a'lamu bil hikima eh, dama iza iza abadana Allah au naqulu iza ta'abbadana Allah bi ibadatin laisa laisa sharɗan an na'alim an na'rifa aw laisa alaina an na'rifa al-hikmata min tilka al-ibada idza alhikimata, wa haza fa ilmun ala ilm nurun ala nur fa ni'ma wa idza lam na'rifu al-hikmata nahnu nahnu na'budu Allah bima ta'abbadana alai ko bima ta'abbadana alai bihi laisa sharɗan alaina an na'rifa al-hikmata fi ibadatina li rabbina saboda haka wannan ma yana ciki kamar haza هو سواء ب يعني الفصل بين بول الجارية والغلام لا يعرف أحد الحكمة من من من, من الفرق بين بول الجارية وبول الغلام أن بول الجارية يغسل منه الثوب وأما بول الغلام لا يغسل منه الثوب إنما يرش يرش وينضه عليه فقط بالماء من دون غسل وأما إذا بالت عليك جارية على ثوبك أنت تغسل الثوب أو تغسل على الأقل تغسل محل البول تغسله هكذا بالماء ولا ولا ولا يكفي منه الرش إذا كانت إذا كان البول من الجارية وأما إذا كان من الغلام إذا ترش عليه إذا رششت, رششت عليه يكفي فهذا لا الحكمة هنا لا يعرف لا يعرفها إلا الله فقط إلا الله وحده وإلا رسوله ولم يخبران يخبرانا عن الحكمة بس mu labarin hikiman ba don haka hikimar Allah kawai san mai hikima ya ce da yin haka ci nama raƙumi alwa tarore shikenan shine hikimar hikimar adamul ilmi bil hikimati huwal hikima a shi ne a'a tana da haila wanda suka san wannan bagana ake wasu wai suna tana haila haka dai yi faɗa wala na diri kai fa hailatu haiduha <laughs> gani jazur shi ne zai ce wai jazur wai sai rikakken rikakken raƙumi ne shine za a sake alwala amma hadisin ya nuna rikakken raƙumi ya yi tafsir ma farraka alhadith wa ma fassal innama kala mutlakan kala al-ibil atawadda'u min lahmil ibli kaw min luhumil ibil bala na'am cewa luhumil ibil ne da inda ya ce tawadda'u min luhumil ibili kaga lam yufassil كل من جاء بالتفصيل فعليه الدليل نعم. الذي فصل بين الجزر و أو ذا سن والبكر واضح نعم. wani دليل أكن هكا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي wa وحسنه وقال أحمد لا يصح هذا الباب شيء أو لا يصح في هذا الباب شيء an karbo daga abu hurairah radiyallahu ta'ala an anhu kala yace kala biyu sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayitan duk wanda ya wanke gawa ya matsaye wa gawa wanka wankan gawa falyaktasil to ya je ya wanka wa man hamalahu duk wanda ya dauki gawan wanda suka ɗauki gawa suka kawo shi cikin makara suka sa a makara ɗauka suka yi suka zo suka aje shi a makara to falleta wadda shi kuma ya je alwala to wannan hadithi akhrajahu ahmad wa nasa'i wa tirmidhi su suka fitar da wannan hadisi sannan kuma tirmidhi din ya hassanahu wa hassanahu ya hassana hadisin ya ce hadithun hasan wa qala ahmad ahmad kuma sai ya ce la yasihu fi hadha babi shay ba wani abu da ya inganta a wannan babi wato babin cewa a sake alwala a yi alwala idan an ɗauko gawa ko kuma a yi wanka idan an wanke gawa ya ce babu wani hadisi da ya inganta a wannan babi kaza kala kaza kal haka ya faɗa imamu ahmad akwai din tushirwa yadda ya ruwaito da isnadinsa shi amma hadithun ne sahih ba ma hasanun ba hadithi ne sahih ya inganta al albani ya sa hashima a cikin ahkamul jana'is da ya zo magana kan wannan matsalar sai dai a zahirin hadisin yana nuna wujo limaza liƙaulihi falyaktasil fi'ilu mudari'un makarunun bilamil amri sigatun ne min siyagil amr fi'ili mudari'i in ya zo da lamul amri to yana nuna umarni an gane ko to amma sai dai su malamai suka ce hadisin za mu iya ɗaukansa a kan cewa mustahabbi ne istihbab don haka ma wani albani ya faɗa a cikin irwa'ul gari haka a cikin tamamul minna sai ke cewa yustahabbu an yaktasila kullu man ghassala mayyitan wa an yata wadda a hamilahu au hamiluhu wanda ya ɗauko gawa kuma shi alwala zai yi sai mu ɗauka akan haka an gane ko saboda me saboda wasu hadisai da suka zo kamar hadisin abdullahi dan umar ina jin anan mako ya kawo bai kawo shi ba shi mai bulugul maram bai kawo shi ba akwai hadisin ibnu umar sai ke cewa kunna nagsilul mayyita kunna nagsilul mayyita faminna man yaktasil wa minna man lam yaktasib wannan hadisi ne sahih wanda imamu abin nan ibn umar ya ruwaito mana daga cikin abin nan shi ma imamu ahmad ya ruwaito wannan to si imamu ahmad abin da ya sa ya ce wancan hadisin da cewa a sake wanka bai inganta ba saboda wannan hadisin ya ce inda wajibi ne da umar abdullahi dan umar ba zai faɗi wannan ruwaya da ce wai nastasil minna man yaktasil wa minna man la yaktasil kaga wannan hadisi sai ya ce wai nasihun ne ala tilk aw ala zak zaka mansukh wa haza nasikh cewa ya zama nasihun wa mansukh amma na suka ce la yusaru ila naskhi biduni ma'rifati tarikh domin anan ma indana tarikh allazi yani yuwaddihu lana ayyu hadithin min al hadithaini kana sabiqan aw mutaqaddiman al'akar ba mu da tarihi don haka anan abinda farkon abinda za a yi dama ka'ida ta aiki da hadisai li'annal asla fil hadith i'mal lal ihmal al'asulu fi hadithai ne al-muta'aridai fi zahir shine al-i'malu bihima lal ihmal aiki da su asalin hadisi guda biyu wanda zahirin su ya nuna kamar cin karo a nan a zahirin ka kalla za ka kama akwai cin karo ko tunda a zamanin annabi ne kuma bai nuna cewa annabi ya hana su ba wancan hadisin kuma ya ce falyaktasil man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu sai ce wadda kaga umarni ne na wajibi a zahirin abin da samtayan kuma ga wasu suna yi wasu kuma ba sa yi dadin kamar sun nuna kamar ba ma abin nan bane to shi ne sa malamai suka ce a nan gurin aiki da hadisan duka biyu ya kamata na farko kenan shine aljam'u an yi juma'a bainal hadithaini almuta'aridaini fi zahir a zahiri ne muke ganin haka sai mu dauke su gaba ɗaya mu yi aiki da su idza ta'azzara aljam'u nusaru ila tarjih sai mu yi tarjihi idza ta'azzara zalika summa ila an-nasakh idza ta'azzara summa ila at mu yi tawakkufi ma'ana mu tsaya kenan ba za mu aiki da su ba duka mu ci gaba da bincike lalle akwai abin da yake faruwa eh bincike za a yi saboda karka dauka dukkan bincike yanzu an gama akan hadisai ba gama ba saboda sau da yawa ga malamai mutakaddimun sun sa hadisi amma kuma in aka tsananta bincike sai a samu akwai wata illa khafiyya allati lam tazhar liman sahaha al hadith mm. bata bayyana ga wanda ya haddasa hadisin ya inganta ko ya hasana hadisin ba ka gani sai a gano wannan wani lokaci za a dafa hadisi amma kuma sahihi ne bi majmu'ut turuk mm. da sauransu kuma wani lokaci za a iya gano wasu hadisai za ka samu muta'aridai ne fi zahir su malamai magabata sun yi kokarin su gano mai ya kawo ta'arud din sun ce duka sahihai ne kuma sun ci karo amma bincike sai ya zo ya nuna cewa ɗaya daga ahadul hadisai ne za'if au fihi nakara in ma fil matan wa in ma fil sanad to kaga kenan ashe babu ta'arud din to irin wannan bincike yana nan zai ci gaba kuma ila yawmil qiyamati haka ba a gama abin nan batun kamar yadda wasu suke cewa babul ishtihadi magaluk kama ya kulu ba'dul ulama wajen malaman masaba daga cikin malikiya akwai su daga cikin hanafiya musamman hanafiya ma da kuma sauransu wai babul ishtihadi mughlaqun ko magaluk wai ishtihadi an kulle kofar yanzu ba ka da wani ijtihadi za ka yi ka gano wata matsala wai duk malamai sun yi an gama an kulle kofa tuntuni ma wai aka kulle kofa ma wanda suka fara wannan magana tun fa karni na uku ko hudu suka ce karni na hudu ko na biyar kai suka ce an kulle kofa kuma yanzu wasu abubuwa da suke faruwa a yau su wayancan malaman bai faru irin sa exactly yadda ya faru na bai faru musu ba so dole sai malamai sun kalli abun su kalli kuma nusus sannan su gani wa ina za a sa bashi muhalli na hukunci a ina ya kamata ya tsaya wannan hukunci ka gani yanzu irin baye an san shi a da an san baye irin eh, abin nan a ɗauko manin wannan namiji a ɗauko manin mata a hada a mahaifan wata ko a hada a kwalba a tashe shi ko kuma wata mata eh, kamar yanzu ana yin wannan kuma matan da suke bada kansu masu haya ne su haya mahaifansu haya ne kamar za zaka biya hayan gida haka zaka yi hayan mahaifanta za a yi ciniki zaka biya kaza to sai a ɗebo maniyin mutumin da matar shi saboda matarsa ba ta iya haihuwa shi da itan suka haɗu maniyin su ya haɗu a mahaifan matar ba za ta yi shiki ba to sai a ɗauki maniyinsa a zuƙo maniyinsa ba sai ya fito ta gaban shi ba ta wani wuri za a tattara a bashi wasu abubuwa da wasu allurai da wasu magunguna a tattara mani ta wasu wuri wasu wurare a fitar da maniyin nata a fitar da maniyin nashi sai a hada a tura cikin mahaifar wannan matar dama a yin hayan mahaifar an biya za ta zauna ta yi renon cikin har ya girma ta haihu in ta haihu kuma shikenan ta shayar da yaro ko kuma a shayar da shi wani ya shayar da shi a shayar da shi da madaran waje yan indiya suna yin wannan sun fi ma yin wannan a duniya su ba da kan suna nan za kana son hayan mace ka je a ɗauko hayarta sai a biya <laughs> akwai talauci da gani gashin kansu suke bayarwa aski a aski a gyara shi a mai da shi attachment ina rinka kaiwa kasashen turawa ana siyarwa inda su suna da gashi ba suna da gashi sai mata ta je ta kai a kwalkwale mata kai sai a gyara gashin abin da a kamfani sai a shigo sai a kasashen suna sakawa suna suna saya su sa su yi ado da shi suna suna da gashi sosai har gwamna eh. to kaga irin wannan amma na gashi kan kaga haramun ne mutlakan cewa a mace ta sayi gashin kanti ta sa ko nan mutum ne ko ba na mutum ba ta saya ta sa ba da gashin ta ba haramun ne wannan dama baya da rai yanzu eh shine baya da rai na fata an fahimta to amma maganan bayan nan kuma malamai suka yi sabani kaga da babu wannan maganar ta ya zaka ce ijtihadi an rufe kofa <laughs> a gani irin wayannan abubuwa da yawa suna nan yanzu irin ciniki nan da ake eh, wani menene ake ce masa ji wane ne cinikin nan da ake sawa ka je ka kawo mutum uku ka kawo mutum uku za sai a baka kuɗi a biya ka wasu kuɗaɗe su yi ma cikin mutane uku wani ya kawo wani haka wani irin kasuwanci ne daban ake yi haka to kaga duk irin wayan nan irin wayan nan duka dole sai an yi shahadi a gano masa mahalli a nusus eh? shi ne yanzu ne ma za a yi shi eh, shi ne ce ai malamai suka yi saɓani su na yau din ma suka yi ta tattauna suka yi ta musayan dalilai kaga na ba za ka yanke wani abu guda ɗaya ba sai lokacin da aka yi karshen abin don har yanzu tattaunawa ake akan matsalar wasu suna ganin za a iya yi wasu suna ganin bai halatta ba kuma kowa da dalilinsa kaga yanzu ba za ka rinja da wani abu ba tunda babu nasi karara da ya magana kan abin sai dai ba za a ce babu magana a kansa ba tunda Allah ya nuna cewa komai ya sauka a cikin kur'ani to idrakin mutum da zai riski abin na level din kwakwalwansa shine bai kai ga ganowa ba tukuna suna nan suna ta bincike yanzu baka da ikon ka ce zaka yanke wani abu guda daya ka ce shine shine tabbata na haramci ko halacci amma suna nan suna yi suna ta bincike a kai Allah ya ba su sa'a <laughs> eh a mu shigar da tambayoyi mu ci gaba da karatu an gane ko saboda haka Ah, wannan hadisi kunna naktasilul mayita fa minna man ah, naksilul mayita fa minna man yaktasil wa minna man la yaktasil hadisi ne wanda yake zaka ce dalilin da yasa kenan aka mayar da wancan wujub din sayyara tilkal wujub ko zakal wujub ila istihbab min ajali hadha hadis tunda anan ba za ka ce wannan ya soke wancan ba kuma ba jam'i za ka yi ba tunda ya ce min naman yaktasiru wa min naman la yaktasilu na fata an fahimta kuma zai iya daukan jam'in wata fuska cewa jam'in shine istihbabi ake nufi don haka za ka iya yin wanka za ka iya wanka kai wanke gawa za ka iya yin wanka na fata an fahimta to saboda haka wannan kenan sannan akwai wata ruwayan ma wanda ibnu abbas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa mai wannan littafin da nake da shi ya kawo shi din kam laisa alaikum fi ghasl mayitikum laisa alaikum fi ghasil mayyitin ghuslun idza tasaltumuhu hmm. babu wajibcin wanka a kanku idan kun wanke gawa ba wajibi ne a kanku laisa alaikum ghuslun idza ghasaltum mayyitakum a gani ko idza ghasaltumuhu inna ya yamutu dahiran wa laysa binajisin fa hasbukum an taksilu aydiyakum ya ishe ku wanke hannayenku so anan wannan sun dauka duk da bai haƙi ya fa hadisin shi anan ya kawo cewa wa da'afa bai haƙi bi abi shaiba talmadkur akwai abu shaiba a cikin isnadin hadisin shi abu shaiba ana abu sunan sa kenan sa kenan wato ibrahim ibnu abi bakar ibnu abi shaiba haka suke kiransa ba abu shaiba ibnu abi shaiba mai musannaf ba mm. shi wannan ibnu abi shaiba shi bai haƙi ya ce za'ifi ne amma kuma laysa bi da'ifi kadi wahima fi tad'ifihi imam al-baihaqi kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa cikin takarib ya ce wannan da'afa wannan hadisin saboda wannan rawin latsa bi sahi malam albani ya sa hadisi cikin silsilatul hadisu sahiha shi wannan hadisin kuma malam ibn hajar ma ya ce hadisi ne sahihi maganan bai haƙi kuskure ne ya samu wahami wajen da'afa hadisin da wannan rawin ibrahim ibn abi bakar ibn abi shaiba bai gama abin nan dinsa ba saboda haka ya ra'afa shi kawai ya ce wai da ifi ne kuma alhali ba da ifi bane ba saboda imamu sa ya yi hujja da shi a gani ya wasa shi a gani sai ya ce me eh? wa an abdullahi bin abubakar radiyallahu anhuma na fil kitabin labi ka tabahu so wancan matsalar eh, na wanka mustahabi ne so ba wajibi bane ba so wannan hadisan guda biyu sayyara zakal hadith hadisi jabir bin samura ah, hadisi abu huraira sayyarahu ila istihbab min alwujub min alwujub ila istihbab kenan wancan wujub din laisa ala ital ala zahiri so ana nufin istihbabi ne mustahabi ne mutum yayi wanka in ya wanke gawa in bai wanka babu komi mustahabi ne yayi alwala wanda ya dauko gawa wanda suka dauki gawa suka kai shi ko suka sa cikin makara ko suka yi cikin suka cikin kabarin ya fito ya yi alwala mustahabi ne in bai alwala babu komi in kuma ya yi alwala to wani alwalar ta halatta a yi sallah da ita sallah ta farilla na fata an fahimta yawa eh in ya dauko shi ba in makara ne haga bai taɓa mamacin ba ya hmm. taɓa shi ba an gane ko eh, dalili ko dalilin da ya sa sai ka taɓa mamacin don annabi cewa inna mai kum laisa bi najisin inna ma ya mutu dahiran kamar yadda annabi yake cewa almu'minu layan jusu. to wannan ya nuna kenan taba gawan ne da hannunka shine zai saka ya lola ko wanda ya wanke gawan amma wanda yake miƙo ruwa shi bai taba gawan ba haka shi bai shafe shi ba wani kaga wannan magana ce wanda laisa sahi laisa kuwa wa an bin ibn abi radiyallahu anhuma anna fil kitab alladhi katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amri li hazmin ibn hazm Ya yamassa alqur'ana illa ɗahirun rawahu malikun mursalan wa wasalahu an-nasa'i wa hibban wa huwa ma'alul to a nan eh, hadisin abdullahi bin abubakar ba abubakar asiddiq siddiq ba wannan abubakar din ba shine abubakar asiddiq siddiq ba an gane ko wannan abubakar eh, ibnu amru ibnu hazim shi ake nufi ba abubakar asiddiq siddiq ba kamar yadda wani ya faɗa don shi wannan malamin ma ya faɗi wannan maganar yake cewa wannan abubakar ɗin eh, cewa abubakar siddiq ne ce na ba abubakar siddiq ba ne ba ba abubakar siddiq ba ne ha za laisa abubakar siddiq wa huwa khata zahirun min khilali hazar kalam an gane ko kuma abu mamaki imamu san'ani a cikin subulus salam shi ma ya bi shi kasan wannan littafin badarut tamam ake ce mishi albadarut tamam shine asalin subulu salam din shi mai subulu salam sana'ani wannan din ya yi talhisi mai subulu salam shi wannan badarut tamam din yayi ne asalin sharhin bulugul maram din na farko na asali to shi sana'ani ya talhisin sa ne shi kuma da ya zo sai ya bi mu'allafin akan wannan maganar tasa cewa abubakar siddiq duk da abubakar yana da ɗa mai suna abdullahi amma ba shi ne ba shi ne wannan abubakar din ba shi ba abubakar siddiq ba ne ba an gane ba wannan abdullahi ibn abubakar ibn muhammad ibn amru ibn hazam a shi wannan ba siddiq ba ne ba to wannan hadisi yake cewa an abdullahi ibn abubakar radiyallahu anhuma kaga nan sai ya ce radiyallahu anhuma haza khata na kuma aka rubuta eh radiyallahu anhu cewa abdullahi kuma abdullahi bin abubakar sai ce radiyallahu anhu haka ba radiyallahu anhu to radiyallahu ta'ala anhu yawwa shine daidai rahimahullahu ya kamata ya ce saboda li'annahu laysa sahabiyan don shi abdullahi bin abubakar din ba sahabi bane babansa ma abubakar din ba sahabi bane baban abubakar ɗin ma muhammad ɗin ba sahabi ba ne wanda as sahabi shine ne hazam shine wanda annabi ɗin ya rubuta wa takarda ya tura masa an gane ba kaga na nan bai kamata a ce abin nan ba lokacin shi shi hazam ɗin yana garin najran yana garin najaran annabi ya sa shi a can kamar yana shugabanci a can to sai rubuta takarda ya aika masa cewa Allah ya masal Qur'an illa tahirun eh, ba a ce masa radiyallahu domin magabata duk su gudana kan haka ba hmm. suka ce shi sahabi shi zaka ce radiyallahu anhu don ka ce radiyallahu anhu ba sahabi ba su ne kawai Allah ya yi idlaƙin rida hmm. a gare su kuma da qur'ani da hujjan qur'ani aka kafa hujja domin radiyallahu anhum wa radu an hmm. kuma can da yake cewa wasabiquna al-awwaluna mai muhajirin ansar radiyallahu anhum wa anhu to wayanda suka bi su bi ihsanin su ma an ce radiyallahu anhu din amma bi ihsanin ba wanda kake da tabbas cewa don gudun wanda kace Allah ya yarda da shi ba sahabi ba to akwai kuskure a ciki shi yasa ma malamai suke magana ai akan cewa ya halatta ka da mutum musulmi da ya mutu a filin daga shahidun filin dagafa na yaƙin musulunci jihadi ka ce huwa shahidun imamul bukhari ya buɗe babi babun la yuqalu limakatul shahid ba a ce da makatul wanda aka kashe shi wurin yaƙi a ce masa shahid sai kawo hadisi hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih bukhari yake cewa ma min ma min Ah, ka gani ko makalumin yukulamu imamin makalumin yukulamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman huwa fi sabilihi haka lafazin yazo ba wanda za a kashe shi a masa ko a masa rauni a wajen shahada a wajen yaƙi kuma Allah shi ya yaƙi fi sabilillah Allah shi ya san waye ya mutu fi sabilillah annabi kansa ma ya ce Allah shi ya san waye ya mutu fi sabilillah hmm. ba ga kai ba za ka iya faɗa ba kenan tunda duk wanda ka ji annabi ya ce masa dan aljanna ne to wahayi aka yi mishi wannan wani abu ne da Allah ya baro kan sani ka gani eh eh sai da ce rahimallahu shi wanda ba sahabi ba ce masa rahimahullahu wanda kuma sahabi shine radiyallahu anhu wanda kuma annabi ne sai a ce alaihi salam wanda su shi'a suke gaya a imma din su wai alaihi musallam shi shi'a kazan suna faɗa wai su suna ganin ma a imma din ma sun fi annabawa su yan shi'a irin aliyu ya fi annabawa gaba ɗaya wai dukan annabawa ma suna karkashin aliyu ne a ranar lahira kowa yana karkashin aliyu zamani ma ya ishe su alhassan husaini aliyu zainul abdina muhammadul bakir ja'faru sadiq waye duka waɗannan wai dukansu alaihi salam ne saboda haka ana ba su tatil irin na annabawa li annahum ma'asumun haka suka ce shi yasa an zaka shiga shi ko da yake in zai shiga zance <laughs> in zai shiga shi a mutun zai shiga shi a ah, irin yadda suke ba shahada ai kun ji yadda suke ba su shahada cewa ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu kaza kaza wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi kaza kaza kaza sai sai ya ce kuma wa ashadu anna aliyan waliyullahi wa ashhadu anna fatimata wa abin nan menene suke ce mata ah, ah, wa wa na'uha ko wa auladuha almasumin wa asumin yau kana da shi nan ko ce wa abna'uha almasumin duk kai shaidan wannan tukuna sannan ka ce sannan ya ce ya shaida ni ba zan ce ashadun ba amma wannan a ce ashadu anna fatimata wa abu na'uhal ma'asumun haka ne ma'asumin ba ma'asumai ba ne ya'yanta ne suna nufin a imman su kenan wai su ne ma'asumai wato sun ba su tatil irin annabawa da manzanni daga ba haka ba ne sannan kuma sai mutum ya ce ya shaida wa ya shahadu huwa anna bakirin wa umar wa uthman wa aishata wa hafsata finnar wai mutum zai ce ya shahadu me ma'anan ya shahadu ke kenan fa don zama a shahadatu shine al-ithbat tabbatar da abu babu shakku hmm? Allah sauƙi shi ne yake cewa na fil ladhi alladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takaddar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya, ya, ya wuruta wa amru ibnu hazam shi amru ibnu hazam bin zaid shine ne ya, ya, ya, ya shine sahabi wanda annabi ya dora shi gwamna a najiran kuma ya daɗe a rayuwa don ya kai har zamanin muawiya yana khalifa yana abin nan shi wannan mutumin ya rasu ne a lokacin khilafatu muawiya kamar yadda ibn hajar ya kawo cikin al'isaba fi tamizi sahaba akan shi wannan amr ibn hazam ne a sahabin shi za a ce wa radiyallahu anhu amma abdullahi shi yana cikin sigar sigaru atba'i tabi'in shi wannan abdullahi abdullahi bin abubakar din kaga ba abubakar siddiq ba ne abin da yasa sun rudu sai suka samu wahami suka dauka abubakar din siddiq ne suna yana da mai suna abdullahi yana da abdullahi yana da muhammad ko yana da abdurrahman da sauransu kuma ba shi ba ne don shi wannan abubakar din shi ma yana da muhammadu shi amru yana da mai suna muhammad shi muhammad din dan amru bin hazam din shi haifi abubakar abubakar ne haifi abdullahi wannan to kaga kenan jikan jika ne eh, eh shi abdullahi ya <laughs> eh, gani na'am sai ce mi to shine annabi ya rubuta masa takarda ya aika mishi a najaran an ya masa a cikin abin da ke rubuce a cikin takardar bayan wannan akwai abin da ya shafi kisasi da wasu abubuwa dokoki da hukunce-hukunce a cikin takaddar to daga ciki shi muhallu shahid a nan shi ma ibn hajar ya kawo hadisin na nan cewa waɗanda suke hujja da cewa ba a taɓa ƙur'ani sai da alwala wannan shine hujjarsu saboda an batun ɗahir a ciki cewa Allah ya massal Qur'an illa ɗahirun ba mai kada ya taɓa Qur'ani sai wanda yake da tsarki sai ce rawahu muslim abin na malik malik ibn al a cikin muwadda ya ruwaito hadisin mursalan amma mursal ya ruwaito shi ya ruwaito shi mursal bai ambaci sahabin ba sannan sai cewa wasalahun nasa imamu nasa ya ruwaito shi mausulan wato da isnadi tammi ittisalu sanat ya zo da shi muttasilu sanat gaba daya ruwaito shi shi imamun nasa'i sannan ya ce wa ibn hibban haka ibn hibban a cikin sahihinsa sai malam ibn hajar ya ce wa huwa ma'alul wannan hadisin yana da illa na kasancewan sahihi ne yana da illa shi wannan hadisi amma malamai sun sa hadisin wani albani ma sa hashi a cikin silsila ya sa wani hadisi ya ce hadisi ne sahihi kuma ya yi bayanin ya yi magana a cikin tamamul minna saboda shi sayyid sabik mai fiqh sunna din saboda tamamul minna taliki ya yi wa fiƙi sunna ya fara kuma bai gama ba kawai ina ga ko ya zo kitabu saumi ne ya tsaya ko ki zaka a cikin tamawal minna din ya dawo daga wannan tadifin ya dawo daga wannan tadifin ai dama akwai muraja'at imamul albani wani lokaci zai da afa hadisi kuma daga baya bincike ya gano cewa hadisi ne sahihi amma hadisi ne magana ta gaskiya hadisi ne hasan shine magana shi ma mal albani ya hasana hadisin a cikin a cikin sahiha ya kuma ka koma sahiha zaka samu hadisin sannan ya sa hashi kuma a cikin tamawul minna ina jin ma har a cikin irwa'ul galil ya kawo hadisin ya sa hashi kuma irwa'ul galil shine hadisi umda ne irwa'ul galil ya yi shi a bayan sahihul jami da da'ifil jami shi irwa ghalil an gane ko saboda shi da iful jami galibi rumuzi yayi sai ce sahihi sai sai yayi reference to littafin zaka je ka duba inda yayi magana a can to daga ciki akwai yana ishara zuwa ga kuma irwa ghalil cewa ya ishara zuwa irwa ghalil hadisi ne hasanun hadisin ya tabbata hasanun ne an gane ko to wannan hadisi sai dai fa idan muka ɗauke shi ya inganta kuma ya inganta ta ya ce la ya alkur'an illa ɗahirun ba mai taɓa alkur'ani sai mai tsarki sai dai tsarki a nan gurin lafzun mushtarak lokaci ya yi go lafzun mushtarak lafazi ne wanda yake da tarayya ta ma'anoni al-tahir yuradu bi tahir yani al-tahiru min al-hadath al-akbar wa tahiru min al-hadath al-asghar ka gani ko sannan kuma wa yuradu bi tahir al-mu'min allazi tahura qalbuhu min najis shirk shi ma ana idlaƙin a tahiru gare shi sannan kuma yudlaqu mimman a gani ko mimman azala an najis min jisadihi min jasadihi aw min badanihi wa thawbihi shi ma ana ce masa dahir wanda najisa ta taba jikinsa sai wanke shi ma dahir ne so kaga mushtarak lafzun mushtarak la la yumkin an tuhmila ko an tahmila ma'anan min ma'ani at-tahir ala tahir illa bi dalil ba zai yiwu ka ce ana nufin mai alwala ne shine dahir ba sai ka kawo dalili tunda ya yi mai alwala da wanda yake da hadasi babba shine wanda yake kamar janaba ko mai haila ko mai biki ita su ne masu hadasul akbar shi ma yana idlaƙin ɗahir gare su so in ka ce alwala ake nufi to wancan fa mai karamin hadasi kuma shine wanda ya alwala kawai alwala ke abin shine wanda ya kamar tsuguno ko bawali shine mai hadasul asgar hadasul akbar shine mai janaba mai haila mai biki sannan ga wanda ke mumini shi ma dahir ne ka gani to do haka ka ce mai walwala ake nufi cewa ba mai taɓa alwala alkur'ani sai alwala to babu hujja da zai tabbatar da wannan dole sai ka kawo dalilin da ya sa ka ware wannan ma'anar ka ce shi ake nufin dahir tunda akwai sauran ma'anonin da suka yi tarayya da shi to a nan saboda malamai sai suka ɗauko waɗansu bayanai hmm. waɗansu hadisai kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an humalar qur'an ila ardil kufur annabi ya hana ɗaukan qur'ani a kai shi ƙasan kafirai saboda ma'ana an hana a ɗauki qur'ani a kai ƙasan kafirai kafirai su rinka taba shi hmm. saboda su najas ne mumuni kuma ba ba bane asalin shi wannan baya nuna ba zai iya taba qur'ani ba ko da bai da alwala zai iya taba qur'ani ko bai da alwala zai iya daukan alqur'ani sauraka wannan hadisin ma'anarsa ba yana nufin sai mai alwala bane ba sannan suka kawo wancan aya cewa inna la yamassuhu illa al-mutahharun shi ma suka kara wai shi ma ana nufin mudahharu masu alwala babu kuma ayar ba ta da alaka da magana alwala kwata-kwata Alaƙa ta kusa ko ta nesa babu saboda aya tana magana ne akan mala'iku ba maganan mai alwala take ba ko mai wanka na janaba ba cewa kasan suna yawan kawo wannan ayar suna kafa hujja da ita cewa hujja ce akan cewa ba a taba qur'ani sai da tsarki ba kuma ba hujja bane saboda ayar ba ta magana kan alwala ko wanka ko kaza don ka ɗauko magana cewa innahu la tanzilu innahu qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun haka ayar jeran ayan suka zo innahu lalle shi inda al'amarin yake qur'anun karim alqur'ani ne mai girma mai daraja qur'ani abin karantawa kaga alqur'an kace alqur'an shine wannan mushaf da muke rikewa shine qur'an ko abin karantawa sai ya ce fi kitabin wanda ƙur'anin a cikin wani babban littafi yake kitab wanda shine lahul mahfuz fi kitabin maknun ai mahfuz yana cikin wani littafi tsararre ba wai kitab din na anan ba yana nufin wai takaddum da aka rubuta qur'ani a cikin ba ne ba shi ba a kiran wannan kitab duk da kitab suna ne daga cikin sunayen qur'ani alkitab ko tilkal kitabu larai ba fi haka kitab ismu ne min asma'il qur'an amma anan kitab ba qur'ani ake nufi ba ana nufin lauhul mahfuz ne saboda Allah ya kirawo shi da kitab shi ma lauhul mahfuz din kamar yadda ya zo cikin suratu an'am inda yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha sai ce wa ya lau mafil barri wal bahari wa ma tasqutu min katin wala raɗabin wala yabisin illa fi kitabin yanzu faɗowan ganye da busashe ɗanye ka taɓa ganin cikin wannan musafin da kake karanta ashe ka ga nan ana nufin kitab ɗin shine lauhul mafuz kuma shine anan wannan kuma shi ya fi dacewa domin ka ce shi ma qur'ani ake nufi sai zama akwai takrar biduni hajatin saboda ya ce inna hula qur'an kuma zuwa ce fi kitabin kaga wannan don qur'an ismu min asma'il qur'an haka kitab ismu min asma'il qur'an kamar yadda furqan ismu min asma'il qur'an ko ko zikir ismun ne shi ma min asma'il qur'an to saboda haka kaga yace fi kitabin yana cikin wani katon littafi allo lauhul mafus kaga cewa ake lauhul mafus allo tsararre amma shin allo ne yadda muka sani kamar haka ko kuma allo ne irin na karatun almajirai da ake a tsangaya ko abin nan irin allo da ake rubuta ake rubutu a ciki irin allo ne ah, yalla da ya kirawo da suna lauhu amma kuma ba lalle ya zama haka ba na fata mun fahimta sai wa shi yasa ma ya kira shi kitabun kitab ka gani saboda haka yana ciki a tsare tsararre shin qur'ani a tsare yake ta yadda ba wanda zai taba sai musulmi bai tsaro ba amma tsararre ne alfas din shi ta yadda ba a isa a yi ƙari ko ragi ba ina fata fahimta sai sai yasa da ya ce tsararre ne cikin wuri tsararre maknun ai mahfuz sai ce la ya masu illal harun. nan magana guda biyu ne la ya masu hu damirin hu ya'udu ila ish ila alkitab au ila alquran kitabul so shine akrabul musamma kuma ka'ida ce ta larabci cewa duk lokacin da aka samu wasu sunaye guda biyu sai damiri ya zo guda daya a gabansu to damirin na komawa kan mafi kusa da damirin wanda aka muje shi kusa da damirin ka gani to shine kamar yadda misali muka karanta anan akhrajahu uh, akhrajahu an-nasa'i wa ahmad wa tirmidhi wa hassanahu hassanahu hu din yana koma ina kusa da damirin wannan ka'ida ce laraba don haka larabci don haka ba ka ce wai hu yana koma kan qur'an can baya ba yana kuma kan akrabul musamman ne wannan ka'ida ce a abin nan to saboda haka kaga ki na farko kenan na biyu kuma sai ce illal mudahharun bi fatahil ha mudahharun ala wazani mufa'alun isu maf'ul kenan eh mufa'alun shine mudahharun waɗanda ba mai tabawa iya zuwa ga littafin sai waɗanda aka tsarkake su aka tsarkake su ba cewa ya illal mudahi runa ba don da mutane yake nufi dan adam da ba zai ce mudaha ba sai ya ce mudahi runa saboda shi dan adam Allah bai abin nadinsa ba ya bar shi ne da kansa ya bashi hanyar kwarai da hanyar banza ya tsarkake kansa da kansa in ya zaɓi tsarki in kuma ya zaɓi najasa kuma ya bar kansa cikin najasa ko najasa ta abu na ko ta ta ka shirka da kafirci sauransu amma su su su Allah ne ya tsarkake su gaba ɗaya ba sa sako kuma kullun cikin tsarki suke zuwa haka Allah ne ya tsarkake su sai yasa yace mu da harun ku duba can da yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an haru. sai ce me mutahhi saboda dan adam ne ake magana nan gurin yuhibbul mudahhirin kuma babu wata kira'a ta zo cewa mudahharun balle ka ce akwai wata kira'a da ta halatta a yi wannan wajahin babu wannan mudahharun din ma ta cikin suratul waqi'a babu wata kira'a duk cikin kira'atu ashara babu wanda wanda suke mutawatir wanda ya zo da cewa akwai mai kasara akwai wajahi na kasara na kasarul ha'i a cikin suratul waqi'a babu. ba ah. kaga kenan wannan ba ana nufin abin nan bane zaka a nan gurin suke cewa ba yana nufin wai alwala bane sai shar magana ma ba ana maganan cewa sai mai abin nan ba ana maganan a kiyaye qur'ani kada ya fada hannu kafirai shi ake shine galibi abin da ake nufi magana je na cewa ka taba qur'ani da tsarki wannan afdal shine kai alwala ka zamo kan tsarki afdal kafin ka taba qur'ani shine afdal wa ala wajhil afdal wal akmal li'annahu kalamullah amma masul qur'an biduni wudu'in aw biduni taharatin fa hadha yajuz in aka ce ya juzu ba ce aka yi umarni aka yi ma kuma kullum ka je ka zama ba alba tsarki ka taɓa ɗaukan daukan qur'ani bane ba don lokaci lokaci ne ke faruwa gare ka baka da tsarkin kuma kana bukatuwa zuwa ga taba qur'anin ka duba wani abu na fata an fahimta to saboda haka ya halatta ka taba qur'anin ko babu abin nan kuma ko mace ce tana al'ada tana so ta duba ko nazarin da aka ba ko kaza ta dan nazari ko ta duba karatun da aka yi mata ko ta ga wata aya da ta bace mata sai ta duba ta dauka tana al'adan bai tana cikin halin al'ada ta duba kuma ba komai bane wannan babu laifi akan wannan don abin da aka ce bai halatta ba that means in kai za a rubuta maka zunubi a maka uku ba kai to babu wani dalili da ya nuna haka in ka taba qur'ani babu tsarki cewa kai laifi na fata an fahimta Eh, ko nazari za ka yi za ka iya nazari ko da baka tsarki misali a ciki ya kama ne ai ai kamawa take wani lokaci ka ɗauka din ba tsarkin amma galiban ai shi mutum galibi yakan so ya yi alwala ko ya abin nan kafin taɓa qur'ani saboda girmamawa gare shi don yana da kyau ka girmama qur'ani din so annahu kalamullah ina fata an fahimta yawa kuma dangane da kamar to ai shine maganar da ake saba in aka ce bai halatta ba kaga nan a ita wa ita wa to ai shine a yake magana yanzu shine ake magana cewa rashin har yanzu ba fitar da abun da kansa ba akwai sabani har yanzu eh akwai sabani akai har yanzu saboda ba abun nan ba misali in aka ce idan aka ce amma da kaga ai maniyin ita nata babu maniyin ta ciki ba maniyin ta ciki amma dai ita ta haifa ta yi wahalan haihuwa da komi amma kuma an biya ta to a nan me za a dauka za a ce eh tunda an biya ta shikenan ko kuma ko ba biya ta ba tunda ta dauki ciki a hukunci a shari'ance danta ne shine nan malamai suke ta tattaunawa a kansa tunda maniyin dai ba nata bane babu nata a ciki <laughs> ya ga wasu wasu da suka yi shirya wasan kwaikwayo irin wannan ya eh, sa aka yi irin wannan bayan a wasan kwaikwayon kenan yadda suka nuna za ka wanda ta haifan nan ta ji ciwon haihuwan ta wahala kwarai kuma sai aka bashi madara ko an bashi madara ko an bashi duk baya karba dole sanda ita ta zo da ta haife shi ta zo ita ne ya sha madaranta ya sha nononta saboda haka tana ta ci tana abin nan daga bisani ta ce yanzu yanzu don Allah zan wannan yaron kuma daga ƙarshe a zuwa karfe min ba ɗana ba bayan wahalar da na sha ta ce gaskiya ba ta yadda ba kawai sai ta sashi dare ta gudu da yaro <laughs> akwai matsala akwai masa abin na kansa gaskiya wani al'amarin na'am a ina muka abin nan